الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأقدة من لساني يفقه قولي بيعك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na asabar 18 ga watan ramadan shekara ta 1434 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da 27 ga watan bakwai shekara ta 2013 miladiya darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta shida cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida yau za mu tashi farkon aya ta bakwai faɗin allah maɗaukakin sarki wazkuru ni'matallahi alaikum وميثاقه الذي وثقكم به نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور Allah madaukakin sarki ya ce wabkuru ni'matallahi alaikum ya ku masu imani ku tuna ni'imomin Allah a gare ku wa mithaqahu allazi wasaqakum bih da alƙawurran da ya riƙa a tattare da ku ubangiji maɗaukacin sarki ya rike alƙawurra tare da bayansa masu imani alƙawuran shine na su bautata maka shi kadai kada su hada shi da kowa alƙawuran su ne na su yi imani da manzansa kuma su gaskata dukkanin saƙon da ya turo musu wannan shine alƙawarin da Allah ya da dukkan wani mai rai waɗansu malamai suka ce duk da wannan magana an fuskantar da ita zuwa ga muminai domin ayar cikon ayar da ta gaba ce da ta gabata ce fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salah faghsilu wujuhakum har zuwa karshe amma malamai suka ce duk da haka abin ya shafi kowa da kowa amma akan ce muminai su yi saboda an san su ne waɗanda yin aka ce su yin suke yi amma in ba haka ba asalin alkawarin da Allah ya yi da kowa mumini da wanda ba mumini ba da wanda ya yarda da addinin musulunci da ma wanda bai yarda da shi ba dukkan wani dan adam Allah ya yi alkawari da shi kan cewa in ya zo duniya ya bautata masa wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن ya يوم القيامة إنا na عن هذا غافلين Mana alkawarin ya shafi kowa da kowa daga cikin 'yan adam to Allah ya san cikin 'yan adam akwai waɗanda ko ya ce su yi ba za su yi ba kamar kafurai kamar munafukai shi yasa wani lokaci in yi magana ta bai ɗaya sai kuma ya zo ya keɓance mumina ya ce ku ku yi saboda ya san ku ne waɗanda in an ce yin za ku yi kamar yadda ya ce fa zakir fa inna zikira, tanfa'ul mu'minin ka yi wa'azi wa'azi mummune ke amfana fa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id ka yi gargadi da qur'ani ga wanda yake tsoron azabar Allah domin shine wanda in aka yi masa wa'azi wa'azi yake samun damar karbuwa kuma yake shiga cikin zuciyarsa da ka yake wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin Allah gare ku ya ku mu'minai wa mithaqahu allazi wasaqakum bihi da alkawarinsa wanda ya rike ku da shi ko ya dora muku shi ko ya rike shi a tattare da ku iz kuntum samina wa afana a lokacin da ya ba ku umarni kuma kuka ce mun ji kuma kuka ce mun bi wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah inna Allah alimun bi zati sudur lalle Allah masani ne da abin da ke cikin zukatan bayi na'am يا أيها الذين آمنوا فكونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم جنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Ubangiji madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kunu qawwamina lillah ku